وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاد يومنا شاد ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu za mu tashi suratul juma'at wannan sura a tartibi ita ce sura ta sittin da biyu tana da ayoyi guda goma sha ɗaya tana da kalmomi guda ɗari da tamanin tana da hurfa 720 sunanta ɗaya ne aka yi ittifaki a kai shine suratul jum'ati ana cewa suratul jum'ati ko jumu'ati ko juma'ati wato mimun ɗin ana iya mata damma mimun ɗin ana iya mata fatha mimun ɗin ana iya mata wato sukun shine jum'ati ko juma'ati ko jumu'ati amma bahaushe yakan ja ya ce juma'a to wannan ne babu da hausa kenan ranar juma'a da hausa kenan yawmul jum'ati ko juma'ati ko jum'ati juma'ati jumu'ati shine wanda larabawa suka sani wannan rana da can ana kiranta yawmul aruba daga lokacin ka'ab bin lu'ai aka ci gaba da kiranta da suna yawmul jum'ati an fara sallar juma'a wato bayan hijira ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a shekara ta farko me yasa ake kiran wannan rana jum'ati an yi maganganu da yawa daga ciki akwai lijitima'in nasi laha dalilin da yasa ake kiran ranar juma'a yawmul jum'ati saboda a ranar ne jama'a suke taruwa domin halartar sallar juma'a daka daga jam'u ne tattarawa da tarawa da haɗawa guri guda na biyu suka ce lima jumi'a fiha min alkhairi an kira ta ranar juma'a saboda an tattaro alkhairi mai yawa a cikin wannan rana wanda malam ibnu qayyim ya lissafa abubuwa sama da arba'in wanda wannan rana ita kadai take dauke da su na uku li jam'iha al kathira an kira ta juma'a saboda tana tattara halittu masu yawa a guri guda sannan an kira ta li'anna adama jumi'a ma'a hawa a fihi an ce annabi adam an haɗo shi an tattaro shi tare da na hawa matarsa a wannan rana ta juma'a ko kuma li'anna al-yawm allazi ma'ad fihi al wa kamaluha a wannan rana ce halittu suka haɗu kuma da cikar halittu ɗin shine halitta annabi adam ko kuma li'anna adama jumi'a khalquhu fiha an hada halittar annabi adam a ranar juma'a shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna min afdali ayyamikum yawmul jum'a ranar da tafi kowace daraja a cikin ranakunku ita ce ranar juma'a sai ya fara lissafi fihi khuliqa adam a wannan rana ne Allah ya aiki mala'ika jibrilu zuwa duniya ya danko masa ƙasa kowane dangi na ƙasa jibril ya zo ya haɗa baƙar ƙasa da jan ƙasa da tsandori da mai ƙwari da ƙwarago da duwatsu da marmara da yashi da sauransu da birji da baƙar ƙasa da fara duk kalan ya haɗa ya kai wa Allah Allah subhanahu wata'ala ya kwaɓa wannan ƙasa da ruwa aka yi gangan jiki na annabi adam tsawonsa zira'i sittin kamar falwaya biyar ko shida kenan faɗinsa zira'i bakwai haka aka yi annabi adam Allah ta'ala ya busa masa rai da kansa wani faktu fihi min ruhi faƙa'u lahu sajidin saboda haka aka kira wannan rana fihi khuliqa adam wa fihi uhbita adam ila al-ard a ranar juma'a aka sauke annabi adam a duniya wa fihi qubida a ranar juma'a aka ɗauki ran annabi adam wa fihi udkhila al-janna a ranar juma'a aka shigar da annabi adam aljanna wa fihi tiba alaihi a ranar juma'a ne annabi adam ya ce rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna kunanna min alkhasirina Allah ta'ala ce fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwa tawwabur rahim to a ranar juma'a ne wa fihi nafkhatu a ranar juma'a za a busa kahon tashin alkiyama wa fihi sa'aqatu a ranar juma'a ne za a yi ƙaran nan da kowa sai ya faɗi ya mutu wa fihi Sa'atun. a ranar juma'a akwai wata lokaci la yuwafiquha abdun muslimun bawa musulmi ba zai dace da wannan lokaci ba ƙa'imun yusalli yana tsaye yana sallah yas'alallaha khairan yana roƙon Allah alkhairi illa a atahu iyahu sai Allah ya ba mutum duk abin da ya roƙa ranar juma'a akwai wani lokaci a ranar juma'a duk bukata kan za a baka amma annabi ya ce lokacin ɗan ƙanƙani ne wannan ya sa malamai aka ba su aiki aka ba su assignment wajen lalubo da binciko da ƙwaƙulo da tono wannan lokaci har sai da aka samu ƙauli arba'in da uku malam ibn hajar asqalani a cikin fatahil bari duka sai da ya kawo kauli 43 din wajen laliban wannan sa'a da in ka roƙi Allah duk bukata ka zai biya ka bayan ya tattauna maganganun gaba ɗaya sai ce guda biyu ne suka fi ƙarfi ƙaulin da ya ce lokacin da liman ya hau kan mimbari yana hudu ba da ƙaulin da ya ce lokacin bayan sallar la'asar zuwa faɗuwar rana a daidai wannan lokaci za a dace da lokacin sannan khairu yawmin tsala'at alaihi shamsu ranar da tafi kowace alkhairi wacce rana ta hudo a cikinta ita ce ranar juma'a wala ta sa'atu illa fihi kuma a ranar juma'a ne alkiyama za ta tashi wa ma min dabbatin babu wata dabba a faɗin duniyan nan illa wahiya musihatun illa aljinna wal insa kowace dabba a ranar ihu take kururuwa take in juma'a ta zo mutum ne kawai da aljani ba sa yin wannan ihu da kururuwa saboda kowace dabba tana zaton a ranar za a yi tashin alkiyama dabbobi ba sa samun nutsuwa sai rana ta faɗi ba su ji an yi busa ba suke samun nutsuwa mu kuwa da yake shagaltattu ne 'yan adam ba ruwanmu muna ta harkokinmu wani ma a ranar zai fara shagantakarsa da tsayarsa wannan rana tana da khasa'is da darajoji daga cikin darajojinta a sallar asuba na ranar juma'a ana so a karanta alif lamim tanzil suratu sajada a raka'a ta biyu ana so a karanta hal'ata alal insani hinu min ad-dahr lam yakun shay'an a ranar juma'a da daren juma'a ana so a yawaita salati ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ka yi ƙafa dubu dubu ba iyaka in za ka iya ko aƙalla ka ware awa ɗaya da daddare ran alhamis da daddare awa ɗaya da safe kawai na salati ne ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya ce ku yawaita salati a gare ni daren juma'a da ranar juma'a domin salatin ku yana isowa gare ni sahabbai suka ce yaya za a isan maka da salatin mu alhalin ka riga ka rududdige ya ce a'a Allah ya haramta wa ƙasa ta ci jikin annabawa ina nan garau yadda nake saboda haka a yawaita salati ga annabi a ranar ne ake sallar juma'a wanda babu wata rana da ake sai wannan a ranar ne aka ce kai wanka ka salla wanka ka sai sabulu da soso ka dinga wanka ranar juma'a ba a so a ga mutum ya yi datti ko ya yi dauɗa ko ya yi annakiya ko ya yi busu-busu ko ya yi butu-butu kai wanka kai wanki a ganka fes tas as kana haske kana kyalli kana walwali a ranar juma'a ake so a yi wannan a ranar juma'a ake so ka zabga turare ka sa turare ka fesa ko da turaren gidanka ne a ranar juma'a ake so ka sa mai ka shafa mai a ranar juma'a ana so ka yi asuwaki a ranar juma'a ana so ka buga sammako ka tafi wato sallar juma'a a ranar juma'a ana so mutum ya je masallaci ya shagala da sallah da zikiri da karatun alkur'ani har sai liman ya fito a ranar juma'a ne ake so in liman yana hutuba ka ja bakinka kai shiru ka saurari hutuba a ranar juma'a ana so ka karanta suratul kahafi hadisi ya zo wanda shek albani ya inganta shi wanda yake karanta suratul kahafi ranar juma'a za a haskaka masa daga wannan juma'a zuwa wata juma'a yana cikin haske da farin ciki da jin daɗi saboda mai bukatan jin daɗi da farin ciki da haske da arziki da wadata duk juma'a ya karanta suratul kahafi a ranar juma'a ne ake yin nafulfili babu iyaka hatta lokacin da ake zawali aka ce a tsaya da nafula to banda ranar juma'a ko da inda zawali ne zaka iya yin nafula a ranar juma'a ne ake so liman ya karanta suratul juma'a da suratul munafiqun a lokacin da yake yin wato a sallar juma'a ko kuma ya karanta sabbi hisma rabbikal a'ala da hal ataka hadithul ghashiya a cikin sallar juma'a a ranar juma'a idi ne da yake maimaituwa duk sati don a sawa mutane farin ciki ranar juma'a ana so a sanya tufafi mafi kyau mafi tsada mafi haske a ranar juma'a ana so masallaci a yi masa turaren wuta ya dinga kamshi a yi ta jimirinsa a ranar juma'a ne ba a so idan lokacin juma'a ya shiga kai kuma ka tsiri tafiya ka tsiri balaguro har sai ka jira an yi sallar juma'a a ranar juma'a mai tafiya zuwa sallar juma'a a ƙasa wanda bai hau babur ko keke ko mota ba ya lallaba a ƙasa ya tafi masallacin juma'a duk taku ɗaya za a ba shi ladan shekara guda wannan shekara guda ɗin da azumi gaba ɗaya a cikinta da tsayuwar dare duka a cikinta a ranar juma'a ne aka keɓance ta da hususiyan taruwan musulmi da haɗuwansu domin halatta wannan sallah a ranar juma'a ne ake so liman ya haɗa huɗuba wacce za ta tayar da ruhin musulmi wacce za ta zaburar da musulmi zuwa ga wani abin da ake a ƙara ko ba a yi a yi a ranar juma'a ne ake so liman ya shirya huɗuba wacce zai faɗakar da jama'a ya wayan musu da kai ya ilmantar da su ya kuma saita tunaninsu kuma ya kawo musu alkhairi a ranar juma'a ne ake so mutum ya wato ya shagala da yin ibada yin sadaka a ranar juma'a ya fi kai a wata ranar lada a ranar juma'a ne a rana a cikin aljanna a ranar juma'a za a dinga gane ranar juma'a cikin aljanna duk ranar juma'a Allah zai bayyana a cikin aljanna muminai su ga Allah to ganin Allah ya fi aljannar daɗi lillazina ahsanul husna wa ziyada to ziyada ɗin ganin Allah to a ranar juma'a ne a ranar juma'a ne Allah subhanahu wata'ala ya yi tanadinsa domin bayinsa muminai na gari a ranar juma'a ne wato aka ce ma yahudu da nasara ku nemi juma'a da suka yi saɓani sai yahudu suka fada asabar da suka yi saɓani sai nasara suka faɗa lahadi da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya zo sai aka nuna masa juma'a da aka yi ce juma'a tamu gadan asabar kenan ta yahudu ba da gadin na nasara mu da juma'a wancananka da asabar wancananka da lahadi ba haka aka raba ranar juma'a ce saboda girmanta aka hana a yi azumi ita kadai a cikinta duk wanda zai azumi ranar juma'a da sharaɗi sai dai ya haɗa da asabar ko ya haɗa da alhamis amma juma'a ita kadai rak kwallin kwalti loga dai bago ka ɗauke ta kana azuminta ba a yadda da wannan ba to wannan shine kaɗan daga cikin abin da mala ibnu qayyim ya ka a cikin zadil ma'at wanda na rerewa mana ashirin da biyar can kuma ga 20 wanda ya zama 45 dangane ga abin da ya shafi juma'a da abin da ta kunsa kun ga ashe babbar rana ce akwai maudu'in da wannan sura take koyarwa na farko an buɗe ta al'iftitahu bi tanzihillahi ta'ala an buɗe wannan sura da tsarkake Allah da aka ayar farko za ku ga tana magana akan tsarkake Allah daga nan sai bayanu maqasidil bi'isatin nabawiyya sannan aya mai binta ta yi magana a kan dalilin aiko manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zuwa ga al'umma baki ɗaya na uku zikir halil Yahudu ma'at taura sannan za mu ga aya ta gaba ta yi bayani a kan halin yahudawa lokacin da aka saukan musu da attaura sannan ayoyi na gaba an raddu ala da'awal yahuda annahum awliya'ullah za mu ga ayoyin da ke bin wannan sun yi raddi ga yahudawa masu cewa su ne masoya allah su ne waliyan allah sannan da ƙuristar da su akan haka cewa in sun isa sun yadda su waliyan allah ne masoyan allah ne to don allah su ce su mutu domin wanda yake son allah ai baya ƙin mutuwa domin ya san sai ya mutu zai gamu da allah sannan a cikin wannan an yi bayani akan sallar juma'a da hukunce-hukuncen da ta kunsa na'am alaramma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Yusabbihu lillahi ma fi samawati, dukkan abin da ke cikin sammai ga baki ɗayan samman nan guda bakwai, abin da ta ƙunsa na kowa da komai, to yana tsarkake Allah. Wato can sabbaha ya tsarkake, Yusabbihu kuma yana cikin tsarkakewar, bai tsaya ba, bai daina ba, bai gajiya ba. game da Allah ta'ala ce yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun tasbihi suke dare da rana ba sa gajiyawa ba sa kosawa ba sa yankewa ba sa hutawa ba sa fasawa ba sa gajiya shine tasbihin da suke yi wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum wa ma fil ardi haka duk abin da ke cikin ƙasa na komai da kowa to yana tasbihi ga Allah shi yasa mumine ma aka umarce su da yin tasbihi wa sabbihuhu bukratan wa asila subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim subhanallah walhamdulillah wa ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala wa la quwwata illa billah subhana zil wal malakuti wal kibriya'i wal azma subuhun qudusur rabbul malaikati war ruh subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ghafirli subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi ai ta tasbihi ga Allah subhanahu wa ta'ala al-malik Allah shine mai mulki kuma mamallaki komai kayansa ne komai nasa ne komai mallakinsa ne saboda haka akwai tsakanin mallaka da mulki to Allah ya haɗa duka biyun shi ya mallaki kowa shi yake mulkin kowa shi yasa ce limanil mulkul yawm lillahi alwahidul qahar wai mulkin yau gaba ɗaya na waye sai Allah ya amsa wa kansa lillahi alwahidul qahar tabarakallazi biyadihi almulku qul illahumma malikal mulki maliki yawmiddin Allah shine mamallakin kayansa ne ranar sakamako mulkin duk da ka gani a duniya yana da iyaka guda hudu ko dai iyakar ƙasa a ce kai gwamnan jiha kaza ne ka gan ka shiga wata jihar ka zama bako ko a ce kai shugaban ƙasar ƙasa kaza ce in ka shiga makociyarka ka zama bako iyakar mulkin kenan sannan yana da iyaka ta zamani a ce watakila mulkin ka sa. daga haihuwarka ne ko daga hawanka zuwa mutuwarka ko a ce daga hawanka in ka ci zaɓe zuwa ƙarewar tenuwarka ko kuma a yi juyin mulki ko ma a cire ka ko wani abu ya faru ko kai kanka ka mutu tenuwarka kai kanka ta ƙare ba tenuwar mulkin ba kai kanka tenuwarka ta zaman lahira ta ƙare ta zaman duniya ta ƙare mutum ya tafi lahira tenuwar zaman duniya ta ƙare sai ina sai ga mutum yana kan mulki a ce ya mutu sai a naɗe shi a rufe a kai wa Allah a bar shi da Allah kuma ya je inda za a yi masa bayanin irin mulkin shi kuma da ya yi shi ma a nuna masa mulki to wannan duka yana da iyaka iyakar zamani iyakar lokaci iyakar shekaru iyakar kai kanka wani ma ba mutuwa ya ba gajiya ya kawai da kansa sai ya sauka wani kuma a taru a tuɓe shi wani kuma rashin lafiya ya kama shi a ce ba zai iya ba a cire shi duk irin waɗannan abubuwa ne da Allah ya sa mulkinmu yana da iyaka kuma mulkin ba wai wani mallaka ba ce mulki ne kawai faɗa kake a in an ga dama a ji ma amma ba yana nufin duk ƙasar kayan ciki da mutanen ciki da gidajen ciki da motoci da dukiyar da ke cikin bankuna duk kayanka ba ne kayan mutanen ƙasa ne wataƙila ma hatta dukiyar ƙasar da aka baka riko ta jama'a ce saboda haka kun ga mulkin ma ashe ba wata tsiya ba ce da ake fankama ake takama da shi ake amfani da shi ake sabawa Allah da fir'auna ya tumbatsa ya ji daɗin mulki da yake tenuwarsa tana da tsawo sai ce alaysa li mulku misra wa hazihi al-anharu ta min tahti afala tubsirun am ana khairun min hadha allazi huwa mahin wa la yakadu yubin falawla ulqiya alayhi aswiratun min dhahabin aw jaa ma'ahu al-mala'ikatu muqtarinin fastakhaffa qaumahu fa ata'uhu innahum kanu qauman fasiqin yau fir'auna ya tafi kuma misra na nan yana takama shine mai mulki ashe tenuwa fir'auna za ta kare ne da shan ruwa saboda haka alƙudus Allah shine tsaftatacce tsarkakakke wanda babu tawaya ko na ƙasa ko aibi a cikin siffofinsa ko a sunayensa ko a zatinsa ko a ayyukansa ba tuntube, ba kuskure ba gyara babu duk abin da ka san aibi ne baya shiga cikin zatin Allah ko siffarsa ko sunansa ko ayyukansa al-aziz shine mabuwayi ya buwaya a wajen cikar ƙarfinsa da tumbatsarsa ya buwaya a wajen rinjayensa ya buwaya a wajen ɗaukakarsa ya buwayantar da wanda ya bi shi shi ma ya buwaya falillahi al-izzatu wa lirasulihi wa lilmu'minin huwa allazi ba al-hakim shine Allah ta'ala wanda yake yin hukunci kuma da hikima mun ce alhakim fa'il ne ma'khuzun imma min alhikimati au min alhukumi an ciro shi ne imma min alhukmi min alhikimati idan min alhikimati ne hikima ta kasu biyu akwai suriya akwai ga'iya kamar yadda muka yi bayani in kuma min alhukumi ne alhukumu ya kasu mu ila qismain akwai alhukum shar'i akwai alhukum alkauni in alhukum shar'i ne shi ma ya kasu biyu akwai al'ahkam at-taklifiyya akwai al'ahkam alwadaiyya wanda wannan ya kasu sha ɗaya wannan ya kasu biyar duk waɗannan hukunce-hukunce da malamai suke tsamukowa daga littafin Allah domin tabbatar da akwai alhakimu akwai almahkumu akwai almahkumu bihi akwai almahkumu fihi akwai al'ahkam liman mulku yau yawm lahu wa ilayhi turja'una wahuwa huwa ahkamul bi ahkamil hakimina saboda haka shine wannan alhakim hakim huwa Allah al abinda za a yi hukuncin da shi al-ahkam hukunce hukuncen almahkumu fihi abinda za a hukunci a cikinsa almahkumu alaihi wanda za a yi hukuncin a kansa shine mukallaf al'aqilul balik duk waɗannan suna nan ƙarƙashin alhakim wanda komai nasa da hikima kuma hukuncinsa akwai adalci huwal lazi ba'atha shine Allah wanda ya turo ko ya aiko fil ummiyina a cikin mutanen da ba su kware ko ba su iya ko ba su shahara da karatu da rubutu ba abinda suka shahara da shi suka kware hadda larabawa gwanayen hadda ne sai mutum ya zauna nan take maka baiti dubu ko tari bai yi ba saboda kwakwalwa Allah ya ba su ta haddace abu da ka saboda haka ake kiransu al'ummiyina ma'ana an yi fassara guda uku akan al'ummi al'um nisbatan ila al'um ma'ana waɗanda ake dangana su ga mahaifiyarsu suna nan akan asalin halittar da Allah ya halicce su ta fasaha da ƙwarewa ko al'um wanda ake dangana shi zuwa ga asali an kirawo makka ummul qura ummul qura asalin wato tushen garuruwa ko kuma al'um wanda yake ɗan asali wanda ba jabu ba shi ba na kiransa al'um shi yasa wanda zai shiga wuta Allah ce fa ummuhu hawiya uwarsa ko makomarsa ko asalinsa ya koma cikin hawiya saboda haka su ne ba sa karatu ba su shahara da shi ba ba sa rubutu ba su shahara da shi ba amma akwai fusaha akwai ilimi akwai iya magana to shine Allah ya aiko musu rasulan minhum jakada manzo daga cikinsu kamar yadda Allah ta'ala ya ce a wata aya laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'asa fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin Allah ta'ala ya yi baiwa akan muminai lokacin da ya aiko musu jakada daga cikinsu yana karantar da su ayoyin Allah yana tsaftace su yana tsarkake su kafin zuwansa suna cikin bata bayyananne a wani gurin kuma Allah ya amsa addu'a annabi Ibrahim da ya ce rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatalu alaihim ayatika wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim wani gurin Allah ya ce kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuallimukum alkitaba wal hikmata wa yuallimukum ma lam takunu wani gur yace laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim to wannan aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa wani sahabi yace ya rasulullah bayyana mana kai waye ice ni ne addu'ar babana annabi Ibrahim da ya ce rabbana wa ba asfihim rasulan to ni ne wannan addu'ar ice ni ne wanda annabi Isa ya yi bishara da ni ya ce mubashiran bi rasulin ya ati min ba'ad ismuhu Ahmad ice ni ne lokacin da mahaifiyata ta haife ni sai ta ga wani haske ya fito daga gabanta ya mamaye duniya gaba ɗaya to ni ne wannan wannan saƙona ne ice ni ne lokacin da aka buɗe na mala'ika jibril ya wata irin tiyata aka buɗe ƙirjin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ɗebo ruwan zanzam kun ga darajar ruwan zanzam da akwai wani ruwa mai daraja a sama ko a ƙasa da ya kai ruwan zanzam da da shi za a wanke zuciyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma da yake babu ruwa da ya kai ruwan zanzam daraja ya kai ruwan zanzam tsafta ya kai ruwan zanzam tsarki ya kai ruwan zanzam albarka shi yasa aka ɗebo ruwan zanzam aka zuba a cikin tasa aka ciro zuciyarsa aka wanke ta tas yadda ba komai a cikinta sai alkhairi aka ɗebo hikima da ilimi aka dinga cusawa aka dinga cusawa aka dinga ɗurawa sai da ta cika fanfan da ilimi da hikima zuciya nan shi sa duk maganganunsa hikima ce da ilimi sallallahu alaihi wasallama ice sai aka ce a auna shi sai aka zo da sikeli aka ɗora shi a nan aka ɗebo mutum goma aka sa a nan sai ya rinjaye su aka ce a ɗauko ɗari aka sa ɗari a nan aka sa shi a nan ya rinjaye su aka ce a ɗauko dubu aka zuba dubu a nan aka sa shi a nan ya rinjaye su sai jibril ya ce ku tsaya haka da za ku auna shi da dukkan eh, abin nan al'ummansa sai ya rinjaye su shi kaɗai sallallahu alaihi wasallama ya ce to ku sani ba ni ne wannan ya ce ana sayyidu waladi adam in ba ku sani ba ni ne shugaban yan adam baki ɗaya ya ce an bani annabta tun annaba adam yana kashe a cikin yimbunsa da taɓo yana taɓo da yimbu ba a riga an yi skeleto ɗin an tayar da shi an busa masa rai ba tun a lokacin ni na zama annabi sallallahu alaihi wa sallama yace wal adamu mujandilun bai fi inihi yana kashe yana kaye a cikin tabansa a cikin yumbunsa sallallahu alaihi wa sallama to Allah ta'ala yace yatalu alaihim ayatihi yana karantar da su ayoyin Allah shine alkur'ani mai girma mai aya dubu shida da mai tan da sha hudu warsh wai zakihim yana tsaftace su yana tsarkake su yana gyara halayensu ma'ana yana musu kyakkyawar tarbiyya yana cusa musu halaye na gari yana ce inna ma bu istu, bu'istu li'utammima makarimal akhlaq an aiko ni ne domin in cikawa mutane hali mai kyau in hana su karya in hana su ha'inci in hana su zamba in hana su cin amana in hana su kafirci in hana su shirka in hana su bidaa in hana su faɗa in hana su rashin mutunci da rashin kirki da sauran sace-sace da faɗace da rigingimu an zo in koya musu gaskiya da amana da mutunci da tausayi da rahama da haɗin kai da son juna da kyautata wa iyaye da haƙƙin maƙotaka da zaman lafiya da alkhairi inna ma bu'istu li utammima makarimal akhlaq an aiko ni ne domin in cika wa mutane halaye masu kyau Anan rahmatul muhuda ni rahama ce da aka kwararo muku ita eh, inna wa ma naka illa rahmatan lil alamina alli yuallimuhumul kitaba yana karantar da su ko yana koyar da su wannan littafi mai kunshe da albarka an kira qur'ani kitab saboda makatub ne rubutacce ne makaru ne shi sa aka kira shi minal qira'a wa minal kitaba za ku ji Allah yana yawan ambaton ƙur'ani da kitab ko ƙur'an saboda yi ƙura wa yi yi kutab wa ƙura rubutu littafi ne sha karatu sha rubutu a rubuta a karanta a karanta a rubuta eh sai ka ji an ce ne ya yi satunsa ya sha fari ya karya takarda ya rubuta ƙur'ani babu gyara ko ɗaya ya kai wa alaran wane da wane da sun duba ya sha fari saboda ya haddace har ya rubuta da ka kuma shi lokacin da ya zo koyo rubuta masa ake yi shi ma ya kware har ya rubuta to sha rubutu sha karatu kenan eh qur'ani kenan wal hikma kuma yana kunshe da hikima shine hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama domin adafin hikima akan kitab yana nuna cewa akwai mugayara. wato kenan hikima tana bayani kamar da al'imamu shafi'i ya faɗa yana nufin hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama su ne hikima wa zukurna ma yutila fi buyutikunna min ayatin lahi wal hikima ku tuna abin da ake karantawa a ɗakin ku na ayoyin Allah da kuma hikima su ne hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa in kanu min qablu in anan mukhaffafa ce min as wasmuha damirul qissa wal bayan wa sha'an mahzuf ai wa innahu shi sa aka sa lamun farqi bainan nafai wal isbati wa in kanu min qablu lalle sun kasance kafin zuwan sa lafi dalalin mubin suna cikin bata wanda yake bayyananne na'am wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم الله تعالى da ya aiko annabi Muhammadu sallallahu zuwa ga larabawa kada larabawa su ɗauka nasu ne shi kaɗai dama Allah ya fara da su ne tun da nan ne tushe kamar yadda faɗa wa inna hula zikirun laka wali liqaumik wannan littafi ɗaukaka ne a gare ka da kuma mutanenka wani gurin ce wa ta kal akrabin ka yi wa mutanenka na kusa gargaɗi to wannan a matakin farko ne amma Allah ce qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an kace ya ku mutanen duniya baki ɗaya ni jakadan Allah ne zuwa gare ku baki ɗaya wani gure ce li unzira kun bihi wa man balaga da muku gargadi da shi da duk wanda qur'ani ya iso masa man balaga hul qur'anu fa ka anna mara biya wa kallamahu duk wanda qur'ani ya iso masa to kamar sun yi magana ne da annabi gaba da gaba sallallahu alaihi wasallama wa akharina da kuma wasu minhum daga cikin su su mutane din na an yi masa fassara da cewa waɗanda ba larabawa ba in ji malam abdullahi dan umar da malam sa'idu bin jubair arwaito irin wannan daga laisu daga mujahid ce saboda haka minhum waɗanda suka musulunta suka zamo daga cikin musulmi domin musulmi musulunci addini ɗaya ne da haka al'umman musulmi ma al'umma ɗaya ce mu kaɗai ne fa muke da komai ɗaya ɗaya ɗaya in ka ga an rarrabu son zuciya ne mu ne muke da Allah abun bauta ɗaya rak ɗaya tak ɗaya ƙwal tiwulo gade bago ɗaya ne rak Allah ba shi da abokin tarayya a cikin samuwarsa da zatinsa da sunanta da sufofinsa da bauta gare shi mu muke da annabi ɗaya muhammadun rasulullah mun yi imani da annaba gaba ɗaya ne duk mun yi imani da su saboda imani da annabi ɗaya imani da duka annabawan ne kamar da ƙaryata annabi ɗaya ƙaryata dukkan annabawan ne mu muke da alƙibla ɗaya da masallacinka da masallacinsa da masallacinmu da naku babu wanda ya cuya alƙiblarsa ya ce shi yau ya gano kudu zai kalla ko arewa ko yamma kowane masallaci da wanda kake sallah ciki da wanda baka yi duk dai ka'aba suka juya suka kalli alƙiblarsu mu muke da wannan mu muke da sallah ɗaya a zahar har yanzu hudu ce la'asar hudu magariba uku isha hudu asuba biyu babu wani masallaci da wanda kake sallah a ciki da wanda baka sallah wanda zaka shiga ka ga sun yi azahar uku sun yi la'asar biyu sun yi magariba takwas sun yi isha sha biyu ko ina dai haka ake zahar hudu la'asar hudu magariba uku isha hudu asuba biyu kowane masallaci kaje zaka ga zahar. sallolinta rakawo'inta a ɓoye ake la'asar a ɓoye magariba biyun farko a bayyane ɗayan ƙarshe a ɓoye isha biyun farko a bayyane biyun ƙarshe a ɓoye asuba a bayyane kiran sallam ko ina ka je guda ɗaya ne ba wani masallaci da suka canza wajen ashhadu an ilaha illallah suka ce ashhadu anna wani ko ashhadu anna muhammadar rasulullah suka sa sunan wani mutum ko ƙungiyarsu ko waye ɗaya ne ake ta kira annabin ɗaya ne allan ɗaya ne sannan mu muke da littafi ɗaya rak duk inda ka shiga a duniya ƙur'anin nan ɗaya ne ba wani ƙur'ani guda biyu duk wanda ya ce akwai wani ƙur'ani ba wannan ba to ya fita musulunci in ka ga wani bambanci a cikinsa sai dai na ƙira'a ko ka ga na hafsu ko na warshu amma dai ƙur'anin ɗaya ne mu muke da azumin wata ɗaya rak duk inda ka shiga a duniya sunansa ramadanu ko ina azumi ake da wanda kake yake ƙungiyarka da wanda baya kungiyarka. da wanda kuke gaisawa da wanda ba kuwa gaisawa duk a ramadana ake azumin dai ba wanda ya ce shi ya gano nasa a sha'abana zai wani kuma ya ce shi ya gano nasa a shawwal zai ka'aban nan guda ɗaya ce rak babu wanda ko a mafarki ya ce ya gano ka'aba biyu ce don haka in mun yi nan shi nan zai yi duk nan ake tafiya da ɗan uwanka da maƙocinka da wanda kuke rigima da shi a ku ba kuwa gaisawa in ya biya haji ka biya haji sai ka ganku kun haɗu a can tushe ɗaya ka ganka ka yafa mayafi ya yafa kana labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak shi ma kalle la ashe dai tushen ɗaya ne ku tafi mina gaba ɗayanku ba wanda zai ce sai gobe ku tafi arfa baki ɗayanku ku zo muzdalifa gaba ɗaya ku tafi wajen jifa ashe ka ga wato tushen addinin ɗaya ne in ka ga wani bambance mace da wani rabe-rabe sai dai ɗayan biyu ko na san rai ko na ilimi na san rai maganinsa a daina san ran a ji tsoron Allah na ilimi kuma abu a karatu a hankalce a nutse da hikima a warware me hujja ka ta kaza me hujja ta ta yin kaza ba ni hujja in baka hujja sai ai hujja da hujja an ce mai nassi baya naushi mai abun faɗa baya faɗa mai hujja a baka baya harbi da baka kaji mutum yana ainaushi to bai da nasi saboda haka abin a fili yake sai dai ga wanda Allah bai sa ya gane ba shi yasa aka ce dukkanmu gaba ɗaya ake nufi da akharina mu ma ba akharinan bane da can musuluncin ba can ake yin sa ba kaga ya gangaro mana nan mu ma muna jin daɗi muna yin sa to wannan shine aka ce mu ma mun shigo cikin su wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wato bisa haɗu lam yalhaqu bihim ay lam bihim har yanzu lokacin da ake saukar da qur'anin ba mu riga mun zo ba to mu ne aka samu a ciki wasu malaman suka ce annahum tabi'una duk wani tabi'i tabi'i har zuwa ƙarshen duniya shi ake nufi da wa akharina inji malam ikrama da malam muqatil na uku jami'u man dakhala fil islam ila yawmil qiyamah duk wanda ya amsa kalmar shahada la ilaha illallah muhammadu rasulullah to ya shiga cikin wannan sako in ji malam zaidu wannan wata ruwaya ce daga ibn abina jihin daga mujahid na hudu annahum al atfalu ya'yanmu da zamu haifa wanda za su zo su gaji kalmar shahada kaga ɗanka automatically musulmi ne kawai baya bukata kuma sai an kai shi an ce ashhadu ce ne ashhadu kawai shikenan da ka haifi ɗa kana sallah shi ma kawai sai ci gaba da yin sallarsa eh, kullu mauludun yuladu alal fitra shine Allah ta'ala ya ce wa huwal azizu shine mabuwayi Allah subhanahu wa ta'ala alhakimu wanda komai nasa akwai hikima sannan kuma hukuncinsa akwai adalci zalika wannan abin da ake bayani na aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da wannan musulunci da shari'a fadlullahi falala ce ta Allah yu'tihi man yasha'u Allah yana bayar da wannan falala ga wanda ya ga dama Allah ya ba mu ita wallahu zul fadlil azim Allah ma'abocin falala ne da alkhairi wanda yake mai girma. Na'am. Matsalul labina حملوا التوراة ثم لم يحملوها ثم ga يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين الله تعالى ce mathalul lazina hummilut taurata kwatankwaci da misalin waɗanda aka ɗora musu nauyin aiki da attaura thumma lam ha. sannan busi ɗauki nauyin aiki ɗin da aka ɗora musu ba ga littafin amma ba sa aiki da shi ka matsalil himari kamar misalin jaki ne ya hamilu asfara yana ɗauke da littattafai yanzu don kaga jaki a cikin mangalarsa an saka sahihul bukhari da muslim an sa iziya da risala da muktasar da lawali da misbahu da akarabu an sa zuhudu an sa mukama da shu'ara da ashariya da shikenan sai ka ce ustaz ustaz himar ba ustazu ba ne kawai wani jaki ne da kayan littafi to duk mutumin da ya haddace ƙur'ani ko ya haddace attaura ko injila ko zabura ko askari ko muktasar ko ko bukhari ko muslim ya iya wani abu na addini amma aikinsa ya zama ya sha bamban da shi to wannan karatun da ya gaba ɗaya sunansa ka masalil himari ya hamilu asfara saboda ya yi karatu baya aiki da shi ya yi karatu baya isar da shi ya yi karatu ba a ga tasirin karatun shi a cikin rayuwarsa ba za ka zama kamar salil himari ya hamilu asfara wannan misali aka yi a kan masu attaura ina ga masu ƙur'ani wanda ƙur'ani shine gaba da attaura to saboda haka wannan jan kunne ne ake ma yahudu akan an ɗora musu haƙi ba sa yi shine allah ya kwatanta su da wannan bi isa masalil ƙaumin lazina kazzabu bi ayatina allah ta allah hmm? bi'sa masalul ƙaumin lazina kazzabu bi la Allah ce tur da Allah wadai da kwatankwacin mutanen da suke karyatawa da ayoyin Allah a ce misalin su kenan dama Allah ya saba mai da mutane irin wannan wani guri yake cewa a malla anahullahu wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhum alqiradata wal khanazira wa abada tagut ulaka sharrun makanan wa adallu an sawa'i sabil wa qulna lahum kunu kunu qiradatan khasi'in akwai waɗanda Allah mai da su birrai wasu Allah mai da su aladu wasu Allah ya ce fa masaluhu ka masalil kalbi kwatankwacinsa kamar kare ne wani ustaz ne ya take littafin Allah ya bi son ransa Allah ya ce to shi da kare layin su ɗaya wannan kuma malami ne ya take littafin Allah aka ce da shi da jaki layin su ɗaya wanda kuma ya keta dokan Allah wani Allah ya mai da shi biri Allah mai da shi wani jaki wasu ma Allah ya ce ulaka kal an'ami balhum adal waɗannan kamar dabbobi suke sai dai a kiwata a yanka a ci nama ba su da amfani to saboda haka Allah ya tsare mu ta Allah ta'ala ce wallahu la yahdil qaumaz zalimin Allah baya shirar da mutane waɗanda suke sun zaɓi zalunci shine kafirci wal kafiruna humuz zalimun to irin waɗannan in ba sa son addinin ba dole bane Allah baya shiryar da su in sun bi irin wancan tafarki na'am قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون الله تعالى يقول يا أيها الذين هادوا ka ce ya ku yahudawa waɗanda suka bi tafarkin yahudu suka ce inna huduna ilaik ya ku taron yahudawa in za'amtum idan kun raya kun ji a ranku kuma kuna faɗa annakum awliya'u lillahi cewa ku masoya ne ga Allah min dunin nasu banda sauran mutane ku kaɗai Allah yake so suka ce na hannu abu na'ullahi wa ahibba'uhu suka ce wai su ne ‘ya'yan Allah kuma su Allah ya fi ƙauna to ga sharaɗi fatamannawul mauta ku yi fata ku yi gurin mutuwa kawai ka ji a ranka kana gurin mutuwa in kuntum sadiqina inda gaske kuke ku masoyan Allah ne ai ba za ku ji tsoron haɗuwa da Allah ba kuma masoyin Allah ai ya fi son lahira fiye da duniya me a cikin wannan duniya amma da tashin hankali da rigima da musifa da bala'o'i ai ka tafi lahira ka shiga aljanna shine in dai kai masoyin Allah ne da gaske to yi fatan ka mutu kawai shikenan in ka ga mutum yana son zama a duniya yana ta mata shirye-shirye baya gina lahirarsa baya aiki don lahira ai ya fi son duniyan ne ke na ciki bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya bal qalla bal tuhibbuna al-ajila man kana yuridu al-ajilata aljanna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura wannan shine kalubalen da aka yi musu wanda suka kasa amsawa in kuntum sadiqina wala yatamannawnahu abadan Allah ya ce har abada ba za su yi gurin su mutu ba bima qaddamat aidihim bima qaddamat aidihim saboda abin da hannayensu ta gabatar na munanan ayyuka ba za su yi fata mutuwa ba mun ce ta walai tamannahu abadan bima qaddamat aidihim walan yatamannahu a can ko can Allah ya ce ba za su taɓa burin ba wala ya abadan ba za su taɓa yin gurin su mutu ba abadan Allah ce har abada kun ga da sun isa sai su ce to tun da Allah ya ce ba za mu ba bari mu yi amma da yake mu'ujizar Qur'ani ce su yi din nan take su mutu amma suka ki wallahu alimun zalimin Allah yana sane cikakken sani na ciki da na waje mai fadi game da masu aikata zalunci kowa zai zo ya gamu da sakamakonsa ƙul ka gaya musu innal mautal lazi tafirruna minhu haƙiƙa wannan mutuwar da kuke gudu ba kwa so a ce ku mutu fa innahu mulaqikum sai ta gamu da ku kullu nafsin za'iqatul maut kowane mai rai sai ya ɗanɗana mutuwa kullu shay'in halikun illa wajha komai mai halaka ne banda Allah kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika zul jalal wal ikram abinda zai wanzu shine kawai fuskar Allah subhanahu wa ta'ala qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum sadiqin ku tunkuɗe wa kanku mutuwa in kun isa wani gurin Allah ta'ala ya ce aina ma kunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin mushayyada ko ina kuke sai mutuwa ta same ku ko da kun shiga cikin katangu waɗanda aka yi musu kyakkyawan gini sai mutuwa ta shiga ta same ku shine Allah ta'ala ce thumma turadduna sannan a mayar da ku ila alimil ghaibi zuwa ga masanin duk abin da ke ɓoye wa shahadatu da duk abin da ke fili fa ya baku cikakken labari bima kuntum ta'malun da abin da kuke aikatawa na'am نعم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون الله تعالى يا أيها الذين آمنوا يا كوة أن كوكا غمسو كوكا إيماني دا الله دكا لابارن الله كوك غمسو gaskiyani ko ya wuce ko ana yi ko za a yi hukuncin Allah kuka yadda dukaninsa adalci ne iza nudiya idan aka yi kira lissalati zuwa ga yin sallah min yawmil juma'ati a ranar juma'a fas'au ila zikirillah ku kintsa ku shirya ku tafi zuwa ga ambaton Allah wato ambaton Allah a nan ya haɗa ita kan kanta sallar juma'ar da hudubar da za a saurara da duk abin da zai faru a wannan rana ta juma'a domin addinin gaba ɗayansa ambaton Allah ne ko ya ambace ka ko ka ambace shi fadhkuruni azkurku ko ka tuna shi ya ta hanyar bauta masa ko ta hanyar yi masa yabo da kirari da godiya shi kuma ya ambace ka ta hanyar sa ka cikin waɗanda zai ba su wato lada wadarul bai ku aje kasuwanci da an kira sallah a aje kasuwanci a tafi aje ai sallah zalikum yin haka na ku shirya ku tafi juma'a kuma ku aje harkar kasuwancinku da sana'a ku khairul lakum wannan shine alheri a gare ku in kuntum ta'lamuna in kun san abin da ke cikin haka ba za ku yi sakaci da zuwa sallar juma'a ba shi sa aka ce wanda ya watsi da juma'a yana mai wulaƙanta ta za a ɗan yunƙe zuciyarsa alkhairi ya daina shiga sharri ya daina fitowa da aka duk abin da kake ka aje ka tafi sallar juma'a ku iza qudiyatis salatu idan an ƙare sallar juma'a din fantashiru fil ardi Allah ce to kuma an ba ku dama ku watsu wancan ya tafi kantinsa wancan ya tafi gonarsa wancan ya tafi wajen kiwonsa wancan ya tafi nomansa wancan ya tafi ofis ɗinsa wancan ya tafi kaza Allah ce shiru fil ardi an gama ku tafi ban ƙasa wabtagu min fadlillah ku nema daga falalan Allah shine arzikinsa wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah wadhkurullaha kathiran amma kada ku manta da ambaton Allah mai yawa ku ci gaba da ambaton Allah ko ina kuke kuma ku ambaci Allah da yawa da yawa zikiri iri biyu ne akwai mai iyaka akwai mara iyaka akwai zikirin da annabi zaka ji ya ce ayi ɗari ko ayi saba'in ko ayi bakwai ko ayi uku ko ayi ɗaya to tsaya iya nan akwai zikirin da kuma annabi zai ce ayi tayi ba iyaka to sai kai tayi kai ma babu iyaka la'allakum tuflihun dan ku rabauta domin ta hanyar ambaton Allah da bin dokarsa ne ake rabauta duniya da lahira na'am وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين imamul bukhari ya rawaito hadisi mai lamba ta 4899 daga hafs dan umar da kuma hadisin jabir haka imam muslim ya rawaito daga hadisin khalid haka ya zo a wani hadisin na bukhari mai lamba ta 936 da mai lamba ta 364 da mai lamba ta 3308 da imam muslim mai lamba ta 863 da abu ala da imamu tabari da imamu dara kutuni da bai da wahidi cin asbabun nuzul su ruwaito hadisi ta wata hanyar ma imamu bukhari da musulun su ruwaito shi ta wata hanyar kuma imamu bukhari ya karuwaito shi da musulun turmuzi da dabari da wahidi dukkanin su ruwaito wannan hadisi cewa dalilin saukan wannan aya cewa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya khatubu yawmal juma'a yana yin hudu ba ranar juma'a iz aqbalat irun qad qadimat sai ga ayari da madugu wato kaya masu shigo da kaya waɗanda suka yi oda daga ƙasashen waje sun taho da kaya kuma lokacin ana yunwa fakharaju ilaiha ana tsakar sallar juma'a sai sahabbai kowa da ya ji an buga gangar abinci ya zo an buga tambari sai duk aka tafi neman abinci aka bar mutum goma sha biyu su aka karasa sallar juma'a da su walam hatta lam ya baka ma'ahu illa suna ashara rajulan ba waɗanda suka wanzu tare da manzon Allah sai iya mutum goma sha biyu aka yi juma'a da su fa nazarar hazihil ayatu shine wannan aya ta sauka tace to ka a ƙara a daina idan ana sallar juma'a ya haƙuri a gama kai kuma liman shi sa ka ce ka daina zogo hudu ba wani limamin ya hau mumbari ya ji daɗin mumbari sai ya bar kusan awa ɗaya wasu suna rana suna ta shan wahala manzo Allah ya ce kai huɗuba gajeriya kai sallah mai ɗan tsawo alama ce ta kana da fikihu amma zungureriyar huɗuba da zungureriyar sallah ko kuma yan mitsitsiyar huɗuba da yan mitsitsiyar sallah ko kuma dogon huɗuba da gajeriyar sallah ko gajeriyar sallah da dogon huɗuba duk annabi ya yabi mai wanda huɗubarsa ba ta tsawo ya kokari ya dunkule ta a minti 20 zuwa minti 25 an yi nisa 30 amma minti 40 minti 50 wasu na rana wasu na kan hanya wani dan kasuwa ne yana sauri zai tafi ka yi hikima ka dunkule ka faɗi saƙonka a ɗan ƙanƙanin lokaci yadda jama'a za su gane ba ka yi ɗan guntun da ba za a gane ba ka yi mai yawan da zai zo ya ginshi mutane ba to haka ake so liman ya kasance ranar juma'a ta yadda zai ba da saƙon da ya dace kuma ana so a mai da mumbari guri ne na wayar da kan jama'a guri ne na ilmantarwa ba guri ne na ziga mutane su tashin hankali ko ai rigima ko ai kashe-kashe ko ai kone-kone ko ai tashin hankali ko a raba kan musulmi ko a kawo fitina ko a kawo daru da rigima da rashin fahimtar juna ba liman ya amfani da mumbari ya amfani da hikimarsa ya cusa mutane tausayi ya cusa musu amana ya cusa musu halaye nagari ya cusa musu tarbiyya ya cusa musu tauhidi ya cusa musu ganin girman Allah da ƙaunarsa da ganin girman manzo Allah da ƙaunarsa da ladabi a gare shi da girmama sahabbai da girmama malamai da girmama addinin musulunci da taimakawa 'yan uwa da mahimmancin ilimi da mahimmancin zaman lafiya da mahimmancin sana'a da noma da kiwo da karatun addini da na zamani da mahimmancin aure da haihuwar 'ya'ya da musu kyakkyawar tarbiyya da samun al'umma tsaftatacciya tsarkakakkiya wacce take ƙaunar Allah take ƙaunar annabi take fatan alkhairi a tsakaninta mun bari amfaninsa kenan amma mun bari ba guri ne da ya kamata ya zama dandali na rigingimu ba da haka Allah ya ce wa izara au tijaratan idan suka hango kasuwanci ko wata sana'a aula hawan ko wasa an ce buga wannan gangar da ake na tambari cewa kasuwanci ya zo shi aka fassara a nan da wasa ko wasa ya shiga kowane irin wasa ne ma yanzu wata rana masallacin juma'a na wata unguwa sai na ga bai cika ba sai nake tambaya me ya faru sai aka ce a yau bal ake da wani kulam na ingila na turai da wani kulam na turai to sai ya zama su can da suka sa sai ya daidai da lokacin da ake sallar juma'a kuma final ake yi kun tuno lokacin ko final ake da wani kulab da wani kulab to wannan final din sai ya sa masallacin juma'a bai cika ba ana can sai dai ka ji ana ihu wata rana kuma da tsakar dare wajen karfe ɗaya wata unguwa ana kallon bal sai aka ɗauke wuta shine aka ɗauko talabijin ɗin aka goyo ta aka taho da gudu aka tafi wani gurin wani gurin aka ji aka ɗauko inji wai dole sai an kalli wannan bal ɗin an ga ya faru kuma gashi an rabu 'yan goyon bayan nan da 'yan goyon bayan nan wannan shine lahau da la'ibu lahau da la'ibu kenan wanda yake ɗauke hankalin matasa har sallah ma sai ajiye ta to shine Allah ta'ala ya ce in faddu sai su watse su tafi ilai ha zuwa gare ta wata raku ka ƙa'iman su bakka a tsaye Allah ya ce kul ka gaya musu ma inda Allah abin da ke wajen Allah khairun shi ya fi alheri duniya da lahira minan lahawi daga wasa da wargi wa minan tijarati har kasuwancin ma wallahu Allah ta'ala khairur razikina shine mafi alherin masu azurtawa ma indakum yanfadu wa ma inda Allahi baƙin. wa in min shay'in illa indana khaza'inuhu wa ma nunazziluhu illa bi qadarin ma'lum Allah kai mana arziki duniya da lahira ka raba mu da fatara da talauci da tsiya da annoba da kwalara da musifa kai mana arziki da wadata da gamsuwa a cikin zuciyarmu kai mana arzikin duniya da lahira ka ba mu kyakkyawa a duniya kyakkyawa a lahira ka ba mu kyakkyawar rayuwa da kyakkyawan ƙarshe da kyakkyawan makoma ka sa mu gama da duniya lafiya tambayoyi wanda ya ce malam na kusa haihuwa to wata ce ashe ta ce malam na kusa haihuwa ba na iya azumin zan ciyar ne ko zan jira in rama bayan ramadan haihuwa ba cuta ba ce dama ana haihuwa ai in kika haihu kika yi tsarki sai ki rama azuminki abinda zaki kenan baiwa Allah ina jan babbar mota sai barayi suka tare hanya sai na yi kansu har na take ɗaya me hukuncin da yake kaina babu wanda ya ce malam na ciyar na tsawon shekara takwas saboda ba na iya azumi saboda jinya bana sai na gwada yi sai na ji zan iya ina matsayin ciyarwar da na yi ta wuce ciyarwar malam ina fama da matsananciyar ciwon ciki lokacin jinin al'ada ko akwai addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyar akan haka akwai dai addu'a Allahumma la sahala illa ma ja'altahu sahalan fa anta taj'alu al-hazana idza shi'ta sahalan wannan addu'a tana munasaba da ko ina hannan gurin malam ko akwai asar da ya zo a cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi al alkunut a cikin salloli biyar dinnan duka kwarai ko akwai dalili da ya zo annabi ya yi har guda yana yin alƙunuti lokacin da aka kashe masa sahabbai guda kusan saba'in da suka tafi wa'azi annabi ya wata guda yana alƙunuti akan waɗanda suka yi wannan taɓargaza saboda haka ana yin wannan alƙunuti in hakan ta ta tabbata ko ya faru to kamar yadda aka shina dai ana ci gaba da karɓar taimako a hannun mutane saboda magana ta gidan marayu da kuma ta gidan wato waɗanda suka musulunta daga ciki an samu taimako ɗazu an kawo mana taimako na kuɗi dubu ɗari uku daga hajiya yalwa ɗan juma goje matar tsohon gwamnan jihar gombe ta ce a saka waɗannan kuɗi dubu ɗari uku a cin asusun marayu da ita da 'yarta mai suna fatima allah ya sa su gama da duniya lafiya ya ba su lafiya sannan wanda ta aiko suka ce to su ma ga dubu biyar su ma suka ce a saka asusun marayu su ma 'yan aike ga nasu gudunmuwar to wannan kuɗi sun iso dubu ɗari uku kuma an isar da su zuwa ga inda ya kamata shine asusun marayu wannan baiwa Allah muna mata addu'a da ita da yatta kamar da ta nema akwai kuɗi dubu hudu daga wasu yan uwa masu sauraron tafsiri fi sabilillah ai musu addu'a Allah biya musu bukatunsu to su ma Allah biya musu alƙur'ani guda biyu daga wani dan uwa ce shi da matar da zai aura ai musu addu'a Allah tabbatar musu da alkhairin da ke ciki wannan kyakkyawan foundation kenan ya fara da addu'a cewa auren Allah sa ya danko ya maiko a dade ana yi dubu bakwai daga wani dan uwa fi sabilillahi a sa asusun marayu a yi masa addu'a alƙur'ani guda goma sha ɗaya shi ma daga wani bawan Allah ya ce a saka a yi amfani da shi a karanta a yi masa addu'a a tamfa turmi uku daga wani dan uwa ya ce fi sabilillahi a yi masa addu'a kayan sawa ɗinkaku na mata kala daban-daban har kala set uku daga wata yar'uwa ta ce a ba waɗanda suka musulunta kuɗi ɗari bakwai daga wani ɗan uwa a yi masa addu'a shi da matarsa Allah ba su zaman lafiya da zuriya ta gari kuma Allah ya kawo zaman lafiya a Borno da dukkan Najeriya baki ɗaya wani ce malam da sauran yan uwa ana roƙon addu'a daga gare ku Allah ya bani gida kai na kaina alƙur'ani guda ɗaya shi ma wani bawan Allah ya turo da shi a yi masa addu'a to akwai buƙatu da dama daga ciki akwai buƙatun yan uwanmu da suke ƙasar Masar wanda aka tunkuɗe wani bawan Allah Dr. Muhammad Mursi wanda bayan ya ci zaɓe ce zai aiwatar da shari'a musulunci zai yi gyare-gyare su dace da addini amma 'yan ta'adda suka yaƙe shi har ta kai aka yi ta zanga-zanga na ƙin shari'a wani ɗalibi da ke karatu a ƙasa ya ce min ya ji wani tsoho yana danƙarawa a shari'ar ma zagi ma wani mahaukaci kuma an ganka da gemu sai a rufe ka da duka 'yan najeriya da yawa aka ta dukansu da 'yan wasu ƙasashe a wasu gurare to wannan kin Allah da kin annabi da kin musulunci da ake nuna ba a duniya Allah ka mana ƙarshen sai mana maganinsa da haka muna musu addu'a Allah ya taimake su akwai marasa lafiya da suke buƙatar addu'a akwai siriya halin da siriya take ciki muna roƙo Allah iyaye halin da muke ciki mu ma nan a Najeriya na rigingimu da tashin hankali Allah ya ka mana ƙarshen su akwai masu buƙatun addu'a Allah ya yi musu talauci akwai masu buƙatar addu'a Allah ya shirya musu da 'ya'yansu akwai masu bukatar cin jarabawa a mataki daban-daban na ilimi da suke so su ci gaba muna musu addu'a Allah ya ba su nasara akwai masu bukatar addu'a samun admission a makarantu daban-daban suna so su ci gaba da ilimi don kansu da al'ummansu da addininsu da kasarsu to Allah ya taimaka musu akwai masu bukatar addu'an samun buɗe harkokin kasuwancinsu Allah ya buɗa musu ya sa musu albarka a kasuwancinsu ya ba su ciniki mai albarka akwai masu bukatar addu'a domin samun aiki Allah ba su aikin da za su yi mai amfani gare su da ƙasarsu da al'ummansu da addininsu akwai maza da mata masu buƙatar samun abokan aure na gari domin muna musu addu'a kuma akwai shirye-shirye da tsare-tsare da muka yi akan haka su ci gaba da shiri da addu'a din za su ji ranar da za a kira su domin tantance su a haɗa su da waɗanda suka dace akwai masu buƙatar Allah ya ba su gidaje nasu na kansu akwai masu buƙatar addu'a samun ilimi mai amfani duka waɗannan da makamantansu da sauransu muna musu addu'a Allah ta'ala biya musu bukatunsu na alkhairi akwai ƙungiyar ɗalibai musulmi da ke gombe state university branch ƙungiyar ɗalibai muna farin cikin gayyatar al'umma musulmi lacca da za a gabatar gobe karfe goma a nan jami'a ɗin a masallacin jami'a ɗin an ce ni ne zan gabatar da wannan lacca saboda haka gobe mu haɗu da ku kenan a jami'a karfe goma na safe insha Allahu tabaraka wa ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada mai yawa inda muka kura kurai kuma to Allah ya yafe mana Allah ya ba mu ilimi mai amfani ya ba mu rayuwa mai amfani Allah ya mana albarka ya yi wa mu albarka ya wa mu albarka ya wa mu albarka ya yi wa kasuwancinmu da kiwon mu da sana'anmu albarka ya wa mulkinmu albarka Allah ka ba mu shugabanni na gari masu tausayi masu son jama'a masu amana masu gaskiya masu cika alkawari Allah iyayenmu da suka rasu ka ji kansu wanda suke da rai da mu da su Allah ka sa mu gama da duniya lafiya Allah kai mana arziki kai mana wadata Allah ka ɗaukaka mu ka kare mu ka kiyaye mu Allah ka ɗaukaka musulunci da dukkan musulmi Allah ka ƙasƙantar da kafirci da kafirai Allah ka taimaka wa duk masu taimakon addini da duk wata dama da suka samu Allah matasanmu ka shiryar da su ka tsare su ka kiyaye su ka ɗora su a tafarki madaidaici mazansu da mata Allah ka raba mu da mugayen laifuffuka ka raba mu da shirka da bid'a da sako kowane iri Allah <coughs> subhanahu wata'ala muna tawassali da sunayenka masu girma da sufofinka maɗaukaka ka biya mana bukatun mu na duniya da na lahira اللهم نسأل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك الأولى وبأسمائك التي أو باسمك الذي إذا دعيت به أجبت bihi سئلت به أعطى tsaita. اللهم نسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم